Dama dai makon jiya gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da ayyukan jami'an tsaro a dajin yankin Giwa inda har aka hallaka jagoran 'yan bindigan yankin. Wato Buharin Yadi da sauran askarawan shin da suka riga mu gidan gaskiya. Sai kuma gashi a yau Juma'a ma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel aruwani ya sake sanar da hallaka wasu 'yan bindigan dajin da ya ce bayanan sirri ne suka tabbatar da cewa 'yan bindigan suna shirin yin wani taro. inda jami'an tsaro suka yi amfani da wannan dama wajen afkawa 'yan bindigan cikin dajin yadi da ke yankin giwa. Akwai hare-hare daga ƙasa da sama wadda dakaru suka yi a nan bula da ke cikin dajin yadi da ke karamar hukumar giwa inda an fatattake wa'annan mutane a cikin gandun daji kuma da dama daga cikinsu sun bakwanci lahira kuma akwai wani sanannen ɗan fashin daji wadda ake kiransa kacalla ragas yana ɗaya daga cikin 'yan fashin daji wadda aka tabbatar mana suna cikin wadda aka bindige su a cikin wannan gagarumin aiki da ake ta yi a halin yanzu. An ce kamar wani bayanin sirri kuka samu sun je taro ko an gano adadinsu? A yanzu da muke wannan magana akwai hotuna amma ba za su yi kyawun gani ba amma ana kyautata zaton cewa lallai lallai gwamman su ne kuma wasu ma dai daga cikinsu sun arce da raunuka shi yasa muka yi bayani da cewa duk inda aka ga wasu daga wannan yankin ko suna neman magani su da kansu lallai Ah, muna nan muna sa ah, idanuwa. Ganin nasara kan 'yan bindigan dajin ta zo ne a jere cikin makonni biyu ya sa masana harkokin tsaro irin su Dabta Yahuza Ahmad Getsa nunar da cewa akwai alamar mahukunta dai sun fara gano lagon 'yan bindigan da suka addabi al'umma musamman dai a arewa maso yammacin wannan ƙasa. Wato ita wannan nasara da sojoji suka samu na tuntsirar da ko kuma halaka waɗannan 'yan fashin daji a yankin Giwa da kuma wasu yankuna ma na jihar Kaduna wani abu ne wanda yake ƙara ƙara ƙarfafa zantuttuka da ƙoƙari da ƙwazo irin na shi shugaban hafsan sojojin najeriya janar christopher musa bisa ga kiran da yake yi babu dare babu rana na cewar lalle al'umma ta ba da dama a samu damar abin da ake cewa to civil military engagement da kuma faɗi tashi da ministan tsaro malam badar abubakar yake yi na tinkarar sarakuna da sauran shugabannin al'ummu na addini domin ganin cewar an gudu tare an tsira tare wannan nasara ce babba ga manoma domin wannan zai ƙara ƙarfafa manoma gwiwa kuma zai ba da damar a samu wato yalwar guraren da za a noma waɗanda a baya ba su nomu ba sai dai kuma duk da wannan nasara masani karkokin tsaro manjo yashin kwamaritaya ya ce akwai buƙatar jami'an tsaron su ƙara ƙaimi. An faɗi akwai wasu ƙananan hukumomi ko da a cikin jihar Kaduna irin wajejen Igabi sannan kuma ayyukansa sun haɗa da sabuwa a jihar Katsina da wasu ɓangarori na jihar Niger da kuma jihar Zamfara. Wannan shine dalilin da yasa muke cewa akwai buƙatar a yi aiki na bai ɗaya yadda za a tada aikin a Zamfara ko a Niger ko a Katsina da Kaduna a yi shi a bai ɗaya ta yadda duk wanda yake tunanin zai gudu daga Kaduna ya koma Zamfara to can ma ana kan aikin ta yadda ba zai iya samun samu wurin zuwa ba wannan shine abin da ya kamata sojojin mu su kara mai da hankali kai, domin aikin ya musu yawa kafin wannan nasara kan yan bindigan dajin dai manoma a wasu yankunan jihar Kaduna sun riga sun fara kulle yarjejeniya da yan bindigan da nufin ganin sun biya kuɗin noma ga 'yan bindigan don samun izinin yin noma a bana. abin da ya sa wasu ke ganin manoman za su fi kowa murna da wannan aiki na jami'an tsaron da idan ya ɗore za su samu damar komawa gona. Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.